Emi mbala mabo labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud lalu. Manyan motoci sun fara shigar da kayan agaji cikin Gaza a ranar Juma'a daga dandamalin da dakarun Amurka suka gina a kan teku. hakan na faruwa ne yayin da majalisar ɗinkin duniya take gargaɗin cewa ɗaruruwan dubban mutane na gab da shiga hali na matsananciyar yunwa a kuma daidai lokacin da yakin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas ke barazanar kawo cikas ga ayyukan jin kai da ake yi motocin sun fara shiga yankin ne da misalin karfe tara na safe agogon yankin a cewar rundunar sojin amurka takarar amurka sun fara gina dandamalin ne a tashar jiragen ruwan ashdod da ke isra'ila inda aka yi safarar su zuwa gabar tekun gaza domin a samu damar shigar da kayayyakin agaji da kasashe da dama suke aikawa any and all aid into uh, Gaza is welcome by any uh, by any route. Jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu Zelensky ke ne cewa muna lemar habin da duk wata hanya da za ta ƙara adadin kayayyakin da za su shiga Gaza. Amma wannan dandamali ba shi da haɗi da shigar da kaya ta doron ƙasa. hukumomin amurka sun ce babu wani sojan kasar ko daya da ya sa kafarsa a wajen gabar tekun isra'ila dai na da hurumin ta bincike dukkan kayayyakin da ake aikawa gaza tun daga cyprus gabanin su iso kan dandamalin jami'an amurka da na jamhuriyar niger sun tsawaita tattaunawar da suke a hukumance kan ficewar sojojin amurka daga kasar ta niger har zuwa ranar juma'a mataimakin sakataren tsaro a fanni na musamman christopher meya da laftanar general dagvin anderson wanda shine daraktan dakarun haɗin gwiwa sun tattauna da wakilan sabuwar gwamnatin Nijar a Yamai a ranakun Laraba da Alhamis. Murya Amurka ta rawaito cewa tattaunawa ta kawo ƙarshe a ranar Alhamis. Amma jami'an Amurka da na Nijar sun yanke shawarar tsawaita zaman har zuwa ranar Juma'a a cewar wani jami'in tsaron Amurka wanda ya nemi a sa kai sunansa. Bangarorin biyu sun yanke shawarar Amurka za ta janye dakarunta cikin watanni masu zuwa ba da ɓata lokaci ba. hukumomin taliban a afghanistan sun ce wasu mahara da ba san ko suwaye ba sun harbe wasu masu yawon shakatawa daga kasashen yammacin duniya su uku har lahira tare da tafuntansu a birnin bamiyan harbin wanda ya auku da tsakar rana a wata kasuwa mai cunkoson jama'a ya raunata wasu mutane hudu ciki hadda wani dan kasar waje a cewar kakakin ma'aikatar cikin gida a afghanistan kakakin ma'aikatar abdulmatin kani ne bayyana hakan a shafinsa na x sai dai bai ambaci kasashen da mutanen suka fito ba ya kara da cewa gwamnatin taliban ta kaddamar da bincike har ma an kama mutum hudu da ake zargi suna da hannu a kisan babu dai wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan hari labaran da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ukraine ta kaddamar da wasu hare jirage mara matuka a kan Rasha da yankin Crimea da Rasha ta kwace. hare da suka halaka mutum biyu ciki har da yaro guda suka kuma ta da wata wuta a tashar mai a cewar jami'ai. Waɗannan harare su ne mafiya girma da Ukraine ta kai kan Rasha cikin makonni kuma sun faru ne yayin da dakarun Rasha suke kokarin kutsa kai cikin Ukraine wanda hakan ya ba su babban nasarar da ba su taɓa gani ba cikin watanni sha takwas. saboda hukumomin kiv na fama da karancin harsashe da mutane takarar rasha dai sun ce sun yi nasarar kakkaɓo jirage sama da ɗari a kudancin ƙasar da yankin crimea da bahar al-aswad sai dai ɗaya daga cikin jiragen mara matuka da ukraine ta harba ya faɗa kan wata mota ɗauke da wata mata da ɗanta mai shekaru hudu yayin da take tuki a yankin belgrade inda nan take ya halaka su. an yanke wa mutumin da aka same shi da laifin yunkurin sace tsohuwar shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi da buga wa mijinta guduma hukuncin shekaru talatin a gidan yari wata kotun tarayya ce ta yankewa david depep mai shekaru 44 hukuncin a ranar juma'a asali dai masu shigar da kara sun nemi a yanke masa hukuncin shekaru arba'in ne a watan nuwamban bara masu taimakawa alkali suka samu depep da laifin yunkurin yin garkuwa da pelosi wacce jami'ar gwamnatin tarayya ce da kuma kai kaiwa iyalanta hari a lokacin da ake sauraron shari'ar pep ya amsa laifinsa inda ya ce ya shiga gidan na pelosi ne da ke san francisco a ranar 28 ga watan oktoba shekarar 2022 da nufin yin garkuwa da ita ya kuma amsa laifin dukan mijinta paul pelosi da guduma a lokacin da ya kutsa gidansu ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. a bari ya saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.

wannan rana ce da ta kasance tankar jini da tsanta tsakanina da mahaifiyata duk da dai bana tare da ita a zahiri tunaninta yana tare da ni a koyaushe cikin ruhina ina ta dukkan mata a ko'ina da 'ya'ya da iyaye da kakanni da yayi da kanni murnar wannan rana allah ya albarkace mu baki daya yau yau mai to yau to <laughs> To yau ranar karama iyaye mata a nan Amurka muka ya dace mu ma mu ce na goma ba mori a ga ranar mu. Haka tun da an ce ranar naka sai naka. Yawwa to mun saba da bayyana masu saurari abin da yake ɗauka hankali a nan Amurka kuma kasancewa kamar yadda muka ce wannan take ranar iyaye mata a nan amurka abin da muka saba gani shine duk lokacin da ake wani buki kowane iri ne kin ga daga kama daga halloween kirsimeti lokacin eh, thanksgiving ne eh, wannan president day kai kowace rana a nan kasar akwai komi a shaguna a shaguna zaka zo ka ga lokacin wannan ba abin da ake sayarwa sai ranar eh, soyayya din nan balance day din da kin ga a wannan lokacin duk shagon da kika daga daga furanni daga kofuna ne daga daga yan kankananan riguna ne daga barguna ne daga kayan eh, wanka ne daga sabule ne kai komi an yi su na musamman na wannan eh, rana ake eh, na wannan bikin har ma kowace shekara a church din rana mukan ba da kyautai yan kunshin kyautai ga iyaye mata to ni ce dukan har hada wannan kowace shekara to sai makonni biyu da suka shige ko dan dai wayan yi da sauri kin ga na riga na shirya na ofis da zamu <laughs> ranar laraba shirya na ofis kan shirya ai kuma ranar laraba na ga kin mota dai an ai shine na ce miki tintini na sai komai dan kar dai lokaci ya kure ba. To ca nake na riga na ɗauki waɗansu da yake a kasuwar yanar gizo ake nake sayi kayayyakin. Ca nake na wayannan jakunan da zan sa waɗannan yan eh, tutuna da za a bada ɗin nan na riga na oda su. Ashe na ɗauke shi ne da na saka shi a cikin kwando na yanar gizo ban matsa cewa a saya ba. Sai yau da gobe ai an makara dalili ko shine na je satin da ya wuce ne ma na je domin na ce a'a ya aka yi wannan har yanzu bai zo ba sai in duba sai na iske ashe na saka shi a cikin kwandon nan ban matsa saya ba na kuma duba sai na ga an ce waɗannan jakunan yanzu sun ƙare. <laughs> Eh. shi ne nike ce maki wato saboda ga yadda dai mutane suke saye saye ake ɗauka abin da mahimmanci ake yawan saye saye to mu ma ba za za a bar mu a baya ba za mu aika goron alheri kyautan mu ga mata da suke nan to kin ga akwai matan da muka nema suka mika mana sakonnin gaisuwa ga iyayensu da kaka kan wani lafiya komi tsufan mutum ba shekarar da zaka yi ba zaka tuna da iyayenka an sha ruwa dai amma me za ku iya tunawa game da kaka za mu ce ku kuma mahaifiyarku na tunawa ita domin na san lokacin da babanmu ya mutu ta shiga cikin wata wahala ta rayuwa. Hmm. shine abin da nake tunawa don wahalar ta kuma ita ta kawo mantawa. Eh. A lokacin ba. Hmm. <laughs> Eh domin maraci maraci kai abin da na tuna kenan maraci bai da daɗi. Hmm. To ko kuma a matsayin ku na iyaye waɗanne kalubale za ku iya cewa iyaye mata musamman suna fuskanta a wajen renon 'ya'ya musamman da ya kasancewa a arewacin Najeriya inda kuka fito. Da ke zamani ya canza yanzu ba kamar da renon yara yana da sauki saboda za ka iya horon su wani kuma ma zai taimake ka horon su. idan ya yi abun a waje ne baka iya gani ba wani zai taimake ka sai zai iya dukan shi ko ya hore shi yadda ya ga dama amma yanzu babu wahalan eh, kalubalen da ke cikin um, renon yara yanzu kenan. misali kuma wajen kamar eh, ilimin 'ya'ya mata wanda ake ganin dama na bangaren ya ne a wancan kalan za ta ga iyaye mata ba su suka sa a sa musu 'ya'yansu mata a makarantun boko ba wasu ma haɓo 'ya'yan suke karkashin gado idan lokacin sa su a makaranta ya yi ban sani ba kin taba ganin irin wannan kalubale a wancan lokacin da kuma inda yanzu gashi ilimin ake nema ido rufe da kuma ana gudun shi eh, eh, akwai shi da akwai shi domin mata suna son 'ya'yansu su zauna tare da su su taya su aikin gida su yi masu 'yan tallace-tallace don haka ba su so su sa 'yan mata makaranta da su ne suke taimakon iyaye mata a gida. To ya kuke ganin mu yadda muke rinan namu 'ya'yan da kuma tarbiyyantar da su inda za a kwatanta da yadda kuka gani ko kuma kuka yi a zamanin ku. <laughs> Muna dan kokari ko kuma. <laughs> Eh, yanzu abun da ke mugun a ciki sosai shine idan yaron ka ya yi laifi ba ka son yaron ki ya yi laifi yanzu. Eh. Ba ki cika son wani ya hore shi ko kuma ya kawo karan ma a wurin ki ke ki hora ba eh. sai ce ai ba laifin eh, wancan din baya yana ganin wannan yana cin gaba shi yasa baya so baya son sa sai yake masa so hana ganin laifi ko so na ganin laifi sosai kuwa to amma kuma ai akwai karin magana da ke cewa wai ka so danka so naka duniya ta ce eh

yaya su ma suna karama mu amma har yanzu muna koyi da ku haka ne an gode ina godiya ga inda ne na ga yara suna kokari suna girmama iyaye to mu a da ba iyayenka kadai ba amma duk dai wanda ya girme ka kana girmama shi to yanzu kuma ba a iya yin haka to waɗanda ke ɗan ƙoƙari ina jin daɗin ganin abin da suke yi To kakaka muna godiya kwarai da gaske muna kuma ƙara gode muku da yadda kuke kula da mu duk iyaya madadin ku muna amfani da ku da yake ku muka iya samu muna gode ma dukkan iyayenmu mata a duk inda suke waɗanda suke yayu suna matsayin kakanni da waɗanda suke iyaye muna godiya kwarai da gaske domin ɗawainiya da kuka yi da mu Allah kuma ya ƙara eh, Allah ya kara ƙara muku lafiya da nisan kwana Allah ya sa mu ma a mazama kyakkyawan gurbi ga 'ya'ya da suka kasance jikokinku muna godiya kwarai. Eh, to kin ji kakaka. <laughs> Allah ya ja fana ya kara lafiya. Amin amin to abokan aikin mu Aisha Mu'azu da ma Julie Gresham su kuma a cikin shekarar da ta gabata suka yi rashin nasu mahaifan. Mm. Oh, sabili da haka wannan ta kasance ranar iyaye mata ta farko da suke yi babu ita ita dai aisha rana iyaye mata ta farko da take yi a babu mahaifiyarta kana kuma eh juli duk lokacin da aka shigo wannan rana kasancewa kowace ranar iyaye mata takan je wurin mahaifiyarta to wannan lokaci ba ta nan sabili da aka ah, su ma sun dan aiko da sakonnin karama nasu mahaifan ba nasu eh nasu mahaifan Allah ya rahama mu magabata baki daya ya sa ana kyakkyawan makwanci mu kuma ya kyautata mu amin sun mu amin ya ba mu taba mu ma mu shekaru aru aru <laughs> dan haura dari haka To Maman Lukman, ai eh, eh, mu ma muna godiya. Ah, su Lukman kullum muna ji suna ana kiran sa muna godiya kwarai da gaske. Allah ya raya mu ya kuma raya su ko. raya Mu dade muna yi. Amin su mu amin. Tele tele su ma Chelsea na kana. shine abin da muka saba bari mu a gurguje mu miƙa gaisuwar fata alheri da karrama mata yau kamar yadda muka ce mata ne za mu yi zalla wato bari mu fara da wakilan mu da yake su ma iyaye mata ne bari mu fara miƙa gaisuwar fata alheri da girmamawa ga wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja Hauwa Umar Rukayya Basha Halima Abdulra'ub dukan su a birnin tarayya Abuja sai Zainab Babaji a Jos ta yamma da Bauchi da Tamar bari a Damagaram Jamhuriyar Nijar sai Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da Baraka Bashir a kanan Dabo Najeriya sai Maimunatu Sado a ƙasar Kamaru da Hawawa Abdulkarim a kasar Ghana da fatar an tashi lafiya sai kuma gaisuwar fata alheri da karamawa ga Maryam Ibrahim Garba da Hajiya Aya Talatu Levi Barka Hassan sai Professor Grace Oisron da Salome Datti Maman Maryam da Comfort Umaru da Ladi Banyami da Lois Mamar Idi da Alti Yankai sai Jamila uwar yaya da yaya hawa a garin Bauchi sai Jamima Jedi a malumfashi da hawa Kuluwa da Maman Hafsat sai Nafisa Aliyu Mustapha da Zainab Sarfidu Gumel da Zainab Mahmud Lado sai Samira Junaidu Abubakar da Talatu Ladan Ayawa. sai linda gata da tasin da gata da roda gata da mrs das da salamatu ijimbi gaisuwar karramawa ta iyaye mata ga tani abdu da tiffany abdu da victoria magid da martina kure da christy best da an samci da mildred makam da kuma farsisa yawa da fatar an tashi lafiya to hawa to na'am to suke an ce wai so so ne san kai yafi ko da shi dama dai mu ne yau ba ma wani bambanci ai mu ne eh. da haka ni kuma abokan aiki na nan cikin da muke tare da su a nan Washington DC wa kazalika yawa eh. zan gaida yau haka to zan fara da mai gayya mai aiki wato producer mu wato Julie Leathers Gresham mm. sai Binta Suleiman Yaro da kuma Maryam Dauda akwai hadiza kyari da zara fage akwai aisha ma'azu akwai grace oyenubi da fiona nandudu abokan aiki baki ɗaya muna muku fata alheri a wannan rana ta karrama mata ta duniya. bari haɗo da matar haruna marar bajos da matar hafiz baballe sai kuma hajiya juma fatima abdulaziz malumfashi uwar gwandun gundumar gasa da hajiya ma'u abdulaziz kofar fada malumfashi a jihar katsina najeriya sai hajiya juma sani abdulaziz wadda aka fi sani da juma sani tela katsina sai hajiya maman musasa magume zaria aminiya ga fatima juma abdulaziz malumfashi sai kuma hajiya halima muhammad ibrahim da yar uwarta hajiya maryam sai hajiya libabatu husaini da hajiya aisha abdu bako da ke rediyo najeriya kaduna akwai hajiya wa ibrahim abdullahi wadda ita ma tsohuwar darakta ce da ta daga gidan rediyon najeriya na kaduna akwai madanna naomi peters akwai hajiya rukayi umar sanda sai hajiya husaina suleiman sai hajiya mai maimunatu din da hajiya rukayi abdulrahman da ke zaria sai madan kasan ita ma a kaduna baki ɗaya da ɗaukacin matan da ke gidan rediyo Najeriya Kaduna. Da mata 'yan jarida duka inda suke. Da inda duk suke mata 'yan jarida a duniya. Aka yake da yake an yi ranar 'yancin 'yan jarida to wannan kuma ranar mata bari mu gaida dukkan iyaye mata duk inda suke. Da inda suke. Da 'yan jarida da kuma kowace irin sana'a suke yi. To ake cewa komi kirkin ka. eh to haka kikan ce kan kuma gaskiya ne baka iya gama kasuwa da gaisuwa to sabili da aka bari mu dire da waɗannan kalilan gaisuwa fatar alheri da karramawa ga ummu zaidu bala kofar sabuwa da Maryam zaidu Bala sai shugabar kungiyar mata ta kungiyar murya talaka ta kasa Hajiya Gambo mamman Gusau Zaria sai hajiya zainab shinkafi ba gudu mata tsohon gwamnan jihar kebbi sai hajiya nasari nasir idris kauran gwandu matar gwamnan jihar kebbi gaisuwar karramawa ga nafisa nasir idris kauran gwamdu da hajiya nafisa nasir idris matan gwamnan jihar kebbi sai hajiya jamila tangaza da halima jimrau da dr halima bande kwamishinan ilimi ta jihar kebbi da kuma hajiya tambai matar dr haliru bala jikan daudu sai hajiya ajuji da ke ksmc kwatas da kuma ambasado dr fatima muhammad guni da hajiya aisha elema abuja Abuja da fatar an ga wannan rana lafiya kamar yadda muka ce sunayen suna nan da yawa ga su nan ratata sai dai ai eh, wannan magana ta ki dutse cewa ah. din ba za ka iya gama kasuwa eh duk wanda eh, da gaisuwa ba komin kirkin ka komai kirkin ka sabili da haka dole eh, ni ban ma taba ban ma taba tabbatar da hakan ba sai a yau <laughs> gaskiya na ga zahiri <laughs> gaskiya ashe tabbas ba za ka iya ba <laughs> haka yake mata kuna kokari yau yana ce da ku bulldozer ce bakuwa kin zo da buhunan labarai na zo da buhunan labarai amma ina ga ila buhu ɗaya kawai za a ɗauko a sauke mana eh. Allah amfana saboda <laughs> kada su yi yawa a da gudun lokaci ai juli ma ba za ta barke ba ki ai eh, kuwa gashi nan ko da ma na ga tana ta kallo na tana jira ta ji me zan ce <laughs> wannan labarin duk da dai kamata a ce ya zama labarin na mata zalla to amma kin san an ce da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa a ce an eh. samu labari na mata eh. zalla to amma dai wannan mace ita ce ita ce ita ce jagaba a labarin to shi <laughs> ba mu mu sha gaskiya labarin na dade da jin shi kuma yana ɗaya daga cikin labaran da suka dade suna ban dariya wanda ko haka nan nake kwance lokaci in yi tuna kawai sai in ga ina dariya wai wata mata ce irin kwanciyar zafi din nan mm. suka kwanta a waje da mai gidanta da 'ya'yanta to 'ya'yan dama duk maza ne haka samari to aka yi wannan kwanciyar zafi a waje to can wajen karfe daya haka zuwa daya da wani abu na dare da ya raba gari ya dan fara sanyi mm. irin bari a tashi dai a koma daki mm. kuma tunda dai an raba dare an rage zafi sosai ta dauki 'ya'yan tunda duk sun yi bacci ta shiga da su kowanne ta shiga ta ce ta shimfiɗa da shi mm. to ashe bata sani ba mai gidan mata riga ta kai shi bata sani ba <laughs> ashe dan tsoro eh. da kenan ne lalle ka zo daukar na karshe wanda take tunanin shi eh, ne da mai gidan eh sai take ta tada shi a hankali wane wane eh. ta shi shiga ah. ciki dare ya raba na riga na shiga da yaro tana ta tada ta sai can daga cikin daki sai ya sai sai ya ce mata wance ai ga nan ai ni kika fara shigowa <laughs> ni kika fara daukowa ashe ta ce da gumban za na ce kai amma ni wani mutum <laughs> Eh, sai shiru ta eh? kinkime shi sakin shi daki ta dora bisa gado eh, da tunanin cikin 'ya'yan amma amma barcin karya wai sai yake ce mata bai wance wance ya kama sunan ta wai ni kika fara shi daukowa ga nan a daki Allah da muke ga eh. tarin na tuna jikoki ba wai kana kokarin ka wai kana tunanin wai yaro yayi bacci zaka dauke shi ka shiga da shi dan ko <laughs> da shi ya yi da mu ya saka maka nauyi <laughs> na ce to wannan mijin da gaskiya kana kana a cikin da ga <laughs> ya Oke kai kana dan riga shi ya bacci ka samu ka sumbule ba? A shi shi ne shi a ah, shi ba in haka na yi ba to kullum. <laughs> Lalle za a yi fanci ah. waje ba? Ce to wannan dai gaskiya ya more masa to amma dai na san zai biya. <laughs> Sai ta bashi bil. <laughs> A ah, zai biya. yi ko da ji ba zai biya. Zai girbi abin da ya shuka. na kamata ma na da daga mana hannu sabili da aka ke tilas mu ja barki da muna kara yi wa iyaye mata fata alheri da kuma fata Allah zai maimaita mana yanzu a madadin Hawa Sharif alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. na muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.